Da suna Allah mai rahama mai jin ta tawa soyayyar, kashi na goma sha biyar, na marubuciya Ummi Kairat. ‘Yan waka da dai kumanta idan wannan ne zuwanku na farko wannan channel ɗin tamu. Ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin ci gaba da kasancewa a da yaushe da shirye-shiryenmu. Sai da alkali ya gama duba takardun hannunsa sannan ya ɗago ya kuma kallon tsiraran mutanen. Ya ce, Ko Malam Salihu zai iya fitowa fili? Bai lura da shi ba ko da ya shigo sai yanzu da ya ga tasowarsa har zuwa isowarsa ya shiga cikin akwatin ba da shaida. Ya rantse komai da zai faɗa zai tabbatar gaskiya ne. Barista ya kalle shi ya ce, Shin ranar talata da misalin karfe goma saura minti uku. kana ina malam Salihu. Bakunya ba tsoron Allah Salihu ya ce ranar suna tare da Saif, haka kuma duk abin da ya faru a wajen ya zayyano shi tas kanan lauya su su ya sallame shi. Wannan shine report ɗin da asibiti suka bamu mu yayi mai girma mai shari'a. A yadda suka gudanar da bincike sun tabbatar wannan yarinya a fiye da aka kawo tabbas an yi mata fyaɗe, haka kuma ba a kawo ta da wuri ba, don har sai da jikinta ya zami, wanda a rikodin da asibitin suka bamu an kawo ta misalin karfe ɗaya saura ne, bayan ita ta fito goma saura, haka kuma bawan Allah Saif ya kwace ta a hannun 'yan ta'adda wajen sha ɗaya da mintuna, kamar yadda abokin aikinsa Salo ya bayyana. A bisa hasashe Malam Saifuddin ya tafi da ita ne ya yi abin da ya ga dama tun da ba ta cinta ta riga ta gama jin jiki a nan waɗancan yaran. Da haka nake roƙon wannan kotu mai adalci ta zartar da hukuncin da ya kamata ga Malam Saif, ko hakan ya zama darasi da izina ga masu irin halinsa. Shin Malam Saifuddin yana da hujjojin da za su wanke shi daga wannan zargin da ake masa? Mai shari'a ya tambaya. Alkali ya faɗa yana duban inda Saifuddin yake tsaye, fuskarsa ta yi ja don ɓacin rai. Da farko ya zata zai iya yin wani abu sai dai yanzu ya fahimci ba abin da zai iya yi domin mutanen sun masa shirin da bai iya rushewa ba cikin sauƙi hujjoji daga wajen aikinsu da kuma abokin aiki salo da suka fi son zuciyarsu ya sa ya saddakar domin ta kowace fuska hujja ta bayyana shi a matsayin mai laifi don haka zai baro Allah komai amma ba haka yake nufin zai kyale ta ba dole ne ta san ta taɓo kanta dole ne ya ɗau mataki a kanta tabbas ba zai bar ta ba Bani da wata hujja ya faɗa daga kauran muryar da sautin sa ya bayyana da ɓacin ran shi. Alƙali ya ƙara da cewa a bisa ƙwararren wujojin da aka gabatar gaban kotu an tabbatar da Malam Saifuddin a matsayin wanda ya aikata fyaɗe ga matashiya a Afiya Mahmud. A bisa haka kotu za ta yanke masa hukunci daidai da laifinsa. Tunda alkali ya fara magana hajiya kaka da afi yake kuka, hajiya kukan bakin cikin yadda aka nana wa jikanta mafi soyuwa a ranta mummunan laifin da baya ko kusanta bare ya aikata, yayin da ita kuma afiya ban san ma'anar nata kukan ba. A bisa adalci irin na wannan kotu da kuma san kawo maslaha tsakanin wannan wanda ya ɓata da wanda aka ɓatawa kotuna umarta da saifuddin da auren matashiya a fiye mahmud ko kuma ya biya tarar miliyan ɗaya ko kuma zaman gidan wakafi na shekara uku malam saifuddin na da damar yin zaɓi ɗaya a cikin uku da aka lissafo sai dai ya haɗiye wani mugun yawo banda kullutun da ya tsaye masa a makoshi wani wani irin hukunci ne haka haka me za a lissafi aurenta cikin zaɓin da yake da su eh, ya ya sa bisa laifin fyaɗe an yi masa rangwame kan ainihin hukuncin da aka tanada wa mai laifin fyaɗe sai dai an shigo da sankai ta wata siga ne da bai sha wahalar fahimta ba Kotuna sauraron zaɓin Malam Saifuddin alƙali ya faɗa. Zabi na uku na ɗauka, sautin kukan ajiya kaka da ya cika wajen shi ya hana alƙali yin magana. Hannu a katake take kuka tana kiran kar ya yi mata haka. a addini na haɗa ka da girman Allah kar ka yi min haka ya min shari'a wallahi bai zaɓi zaman gidan kaso ba rashin hankali ne irin na yarinta don Allah ba ni damar yin magana da shi ko da na minti biyu ne Cike da tausayi alkalin yake kallon kaka gaba ɗaya sai ya ji babu daɗi yadda tsohuwar rike kuka da alama ba ƙaramin son jikan nata take ba sai dai ba yadda zai yi hukunci dole ne a yi masa tunda ya aikata laifi. Ki shiru baba wannan zaman Wannan zaman muna buƙatar yin sulhu ne ba zalunci ba. Kina da damar gana da Saifuddin na tsawon minti biyar daga nan kuma za mu yi amfani da abin da ya zaɓa ya zaɓa a ƙarƙare zaman. Na gode Allah ya maka albarka. Hajiya kaka ta faɗa tana tashi da sauri ganin yadda take yi har tana neman faɗuwa. Ya sa Saifuddin fitowa daga akwatin shaida ya nufe ta. hannunsa ta riƙe ta sake fashewa da kuka ta ja shi gefe. Dan Allah karka ya ka babana, ka dai san akwai wata rayuwa a gabanka da za ka cimma me yasa kake so son rushe komai me yasa ba za ka dani zuciyarka ba ka dubi girman abin da yake jiran ka na rayuwa ba ka yi wa kanka zaɓi na gari ba ya kake tsammanin zan iya jurewa sanin kana rayuwa a gidan kaso ka san ba zan iya ba ko na tabbatar ka sani ba sai na maimaita maka ba a ina kike son talak A ina ke son talaka kamar ni ya nemo miliyan ɗayan da zan fanshi na kaka. Bayan kin san yadda muke malejin rayuwarmu, in ban zaɓi zaman kurkuku ba, so kike na zaɓi yin sata na biya tara, ya tambaya yana tsare ta da jajayen idanuwansa. Bata iya kallonsa ba don kwarjininsa bare kuma yanzu da idanunsa suka sauya kala, ba za ta so ya rinjaye ta ba. Har abada ba ana fatan Allah ya nuna min ranar da za ka ɗauki abin wani, abin da bai kasance a halalin mallakinka ba. Allah da ya sa ban yi tsufan da kunnuwana za su kasa je min zaɓin auren yarinyar da aka baka ba. Nan da nan idanunsa suka sake rinewa jikinsa har wani ɗarawar ɓacin rai yake, har abada ba zai taɓa yiwuwa ba na faɗa miki har abada wallahi ba na fatan abin da zai kuma haɗa ni da ita balle kuma abu mai girma irin aure da na aure ta gwara ko shekara goma ne ne a kurkuku na tsane ta na tsane ta na tsane ta tsana mafi muni da za a bani bindiga wallahi ba tare da tunani ko na sakan ɗaya ba sai na tashi kanta kaka ita ma ta sani wannan zaɓi ne mai tsauri ba shi ba ita Ita ma kanta ta tsani yarinyar, ji take kamar ta je ta yi ta dukanta har sai ta daina numfashi. Sai dai hakan ba zai yiwu ba a duk cikin zaɓukan da aka bashi, wannan ne zai faru domin dai wallahi za ta bari ya je ba za ta bari ya je gidan maza ba haka kuma ba kuɗi ne da su ba balle su biya tara. Addini ya hana mu tsaurara so koki, na sani ta cutar da kai, ba ma kai ba har mu ta cutar da mu ta kuma zalunce mu sai dai ba ita nake so ka duba ba rayuwarka za ka duba sai ni kuma ragowar jama'ar da ke buƙatar ka cikin rayuwarsu don Allah ka daure saif ko ka san bayan auren ma za ka iya sakinta kaga ai babu damuwa ko Ki bar bata bakinki abinda ba zai taba faruwa bane na san kin san zuwa yanzu zan zaɓi mutuwata sama da ɗaukar zaɓin da kike faɗa ko? Zaki ta yi domin taurin kan Saif ba karamin haushi ya bata ba a yanzu, washin baya fahimtar abinda take nuna masa ne ko kuwa tsabar ɓacin rai ne. To shi kenan tun da ban isa da kai ba za ka iya yin duk abin da ka ga dama sai dai ka sani in har ba kai yadda na ce ba babu ni babu kai zan tarkata kaya na na koma wajen yan uwana kai kuma sai ka yi wa kanka abin da kake so. Ko kafin ya yi magana ta yi gaba ta bar shi yunkurinsa na bin bayan ta bai samu ba saboda ringin ɗin da wayarsa ta shiga yi hannu ya sa ya ciro daga aljihunsa na gefe sai da ya ɗan yi ganin mai kiran kafin ya ɗaga. Baka da wani sauran zaɓi face na aurenta, adalcin da za ka yi wa rayuwarka kenan. rayuwarka ta baya kenan wato cimma nasara a rayuwarka ta yanzu na haka ina mai umartar ka da aurenta Ɗai ba aka kashe wayar ba tare da sauraron me zai ce ba Wuce ya shiga fitarwa daga bakinsa kamar yadda ya haɗi wanda ya haɗi garwashi. Zafin da yake ji a zuciyarsa bai sanya zai misalta shi ba, bai san me yasa suka kasa gane ba zai iya ba. Zama da wacece ce da halitta ɗaya yake wa irin tata ba zai iya ba, ba abu bane mai sauƙi a wajensa. Sai dai tunawa da rayuwarsa ta baya yasa ya ji zai iya. ba komai ba sai da rayuwarsa ta gaba sai dai alkawari ya wa kansa sai ta gwammace mutuwa akan aurensa sai ta gwammace zaman kabari akan gidansa cikin takunsa da ke ƙara ƙarfi duk sanda ransa ke ɓace shiga koma tsakiyar kotun fuskar nan haɗe jajir kamar ziyo aman wuta banda idansa da ya rini abin tsoro alkali da dama yake zaune a kujerarsa har lokacin ya dube shi irin kaifa muke jira bayan ya shiga akwatin. Na amince da aurenta ya farfada a rarrabe, bacin rai na sake cika zuciyarsa da yake jin kamar ya cire ko ya ji saukin zafin da take yi. Take kotun ta ɗauki kabara kafin alkali ya sake gyara zama. Na ji daɗin ka domin kuwa ƙulla aure ba abu bane na wasa, aiki ne mai ɗimbin lada. Za a ɗaura auren a yanzu a gaban kuma shaidu. Haka kuma za a ba ku satifiket domin kau da zargi a ran mutane. Ko za ka iya kiran wasu daga cikin wani yanka. Zuwa yanzu kam Allah ne ya san me yasa bai bari ya fashe da ba dan ɓacin rai aure da makiyar da ba shi da ta ukunta a duniya kuma a yau lallai yarinyar ba ƙaramin juya rayuwarsa ta ba sai dai ya fi tausayinta a kan shi domin kuwa shi kansa bai san irin fansar da zai ɗauka a kanta ba ba sa kusa suna can garin wairi babu matsala a komai ba zai kakara ba in har ka sanar da su ko ni sai ne maka wakilci ita kuma yarinyar tun daga waliyanta sai a yi komai a gama haka kuwa alkali ya wa saifuddin wakilci tare da amincewarsa da ajiya hajiya kaka yayin da ya ammar ya zama waliyin afiya Cikin mintuna ƙalilan aka ɗaura auren Afiya da Saifuddin bisa sadaki dubu ashirin wanda alkali ne gundun bala ya biya masa. Tunda aka fara shirye-shiryen ya rufe idansa yana jin yadda suke masa yaji kamar an watsa mai barkono banda zuciyarsa da ke duka kamar za ta faso kirjinsa ta yi waje. Zafin da yake ji a cikin takuwa ba zai fasalta ba. Hawaye ya yi ya shiga yi bayan ya tabbatar kanwarsa ta zama matar aure. Ranar da ya daɗe yana jira da ya yi wa tanadi sai dai kashi sai gashi ta zo a wani yanayi da bai taɓa sashe da lissafi ba. Yanayin da, yana da dama da iko sai ya goge komai ya sabunta labarin sai dai ba shi da wannan ikon. Haka Allah ya riga ya tsara ya kuma so faruwa kuma ya faru. Abin da ya rage shi ne binta da addu'a domin dai ko ta ina biyan goma ta jin daɗi da kwanciyar hankali tare da wannan mutumin ba ko daga yadda idanunsa da jijiyoyin kansa suka fito ruɗu-ruɗu ya san baya farin ciki sai dai bai san ya shi ya fi shi rashin farin ciki ba haka kuma wani irin haushinsa yake ji shine duk ya ja komai shine ya asasa faruwar komai don bai taɓa da bai taɓa ta ba da yanzu wani labarin ake ba wannan ba kukan da fiye take ya sa ya ajiye tunanin komai a gefe ya kuma goge wayan ɓoye sannan ya juya gare ta sadakinta ne a nan ta riƙe wanda alkali ya ba fafashi kuma ya damƙa mata irin yadda take kuka ba karamin tausayi ta sake bashi ba. ba abin da ya faɗo a ransa face zuwan su ƙasar Moscow da suka yi a Rasha irin farin ciki da jin daɗin da suka shiga da kuma hirarrakin da suka dawo masa lallai Allah Allah mai hikima ne ta faɗa abu ya kuma amsa sai dai ta sigar da ba ka ta tsara ba bai manta lokacin da take faɗa masa ya siya mata gado da gado da kayan kujeru ba domin aure za ta yi ashe kuma haka ne sai dai irin auren da ba farin ciki da kasancewarsa hannu ya sa ya janyo ta jikinsa tare da kwantar da kanta kan kafadarsa ya sa hannu ya shiga da fa bayanta ba tare da ya furta komai ba to me zai ce bayan babu ko kalma ɗaya da ta yi saura kan harshensa bakinsa ma a kafe yake kaf ba ko dogon yawu balle ya haɗiya komai nasa a bushe yake sai ku tsara yadda ta zai kasance sai dai duk ku saurare ni nan saurin murya alkali ya fita tare da kausasa harshe a maganarsa babu wata dama da malam saif zai saki a fiya ba tare da sanin kotu ba kowane irin laifi ta masa zai iya hukunta ta amma saki kam sai ya sanar da mu in mun bincika mun kuma ga tas mun kuma ga ta sana abu na ƙarshe shine ina mai muku nasiya da ku zauna lafiya ku cire komai daga ranku ku yafi juna ki yafi ke ce karama ki yi wa mijinki biyayya a sau da gafa kan daga abin da bai saba wa addini ba kai kuma saifuddin kai ne babba ka zama mai adalci da kyautatawa ga iyalanka in ta yi maka ba daidai ba ni nan mahaifi ne a wajenta, za ka iya kawo ƙararta gare ni, ni kuma na maka alkawarin hukunta ta in dai na same ta da laifi. Ke ma a fiye in yi miki ba daidai ba, kofa a buɗe take, ki zo ki sanar da ni, zan kira shi na masa nasiha da faɗa, ta yadda in sha Allah zai gyara gaba. Allah ya muku albarka ya zaunar da ku lafiya, yanzu me kuka yanke game da ranar tarewa? Ta yunwa a nan za